إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مريئة أبا kin samun kin بركة ne badi'a ah. me nake yi ana kin samu tsautsayi ne jiya bayan kina dawowa daga rafi mota ta kaɗe ki mota rafi ba na iya tunakon ko waɗannan mutanen ba. ta farka ashe ya baba ya isa haka nan ba a son ta yawaita surutu saboda har yanzu akwai sararuka a jikinta koya take yawan surutu haka sai ciwon su tashi ya isa haka nan Allah ya ba ta lafiya sai ki haƙuri kin san jarrabawa in ta zo ba yadda mutum ya sannu badiya sannu Wa alaikum salam. San da ya daɗe. Sai yanzu? Wallahi sai yanzu. Aliyu ya gaya min dukkan abin da ke faruwa da dalilin kwananka a asibiti. rasa ne dalilinka na yin hakan. Kai da kanka ka kwana a asibiti akan wata ƴar talakawa ƴar ƙauye? Me yasa ba za ka cire kuɗi ka bayar a duk kula da ita ba? Kai da kake da damar da za ka sa a yi? Kake da damar da za ka sa a bari kuma a bari? Don me ba za ka ɗauko hadimai maza da mata su zauna da ita ba? Amma ai wannan ba girman ka bane. Idan kuma ka ce fa. Khadija ya za a ka haɗa ta da Khadija Khadija fa yarka ce ta cikinka kar ka ƙara misalta ta da wannan ƴar ƙauyen ita ma tana da uba ƴar ƙauyen kuma na tabbatar da san da mahaifinta yake mata ba na yau Khadija irinsa tunda dai duk wani mutum idan ya cuta akwai wanda yake damuwa da halin da yake ciki ashe kuwa tunda ta samu wannan matsala a dalilin nan dole in damu da halin da take ciki bacci nake ji ni na ga zan je kwanta sarauta ba ta dace da kai ba kwata kwata ba ka dace a sarki ba ta yaya za a yi ka misalta kanka da talakawanka duk daya babu komai na faɗo duniya daga ni sai fata jikina anan nan na samu rigar da na sa a nan na samu abincin da zan ci kuma a nan na samu sarauta da ke kaho da ita duniya waje ne da talaka zai iya zama sarki a dare ɗaya sannan mai kuɗi mai sarauta mai mulki zai iya zama talaka a dare ɗaya wannan duk iko ne na Allah ba kai bacci हरी har yanzu wallahi baccin ne yaƙi zuwa har yanzu binta ina ta faman tunanin yarinyar nan da iyayenta ka ma rasa abin tunani kenan wai ina Khadija ne ko a gidan mama ta kwanne a'a wata ƙawata ce ta zo ta ɗauke ta jiya da daddare domin suna da dinan auren kaninta dan ta ce ta fi so ta je ta cinye kowa a wajen shi yasa ta zo ta ɗauke ta. Ko kina da hankali kuwa? Wai me yake so ki mai da wannan yarinyar ne? Me yasa kike son nuna mata hanyar jahannama tun tana yar yarinyar ta? Ni ma fa ina da hakki akan yarinyar na ranka Domin kuwa na fika sanin zafin aihuwarta. dan ana maganan aihuwa mace ake tambaya ba namiji ba wacce kawar ta ce ta dauke ta ban sani ba Binta ba kya kyauta mu. Baki dauke ni a matsayin mijinki ba sam. Rayuwarki baki san komai ba sai da cusa mu bayin Gaskiya hakuri na ya fara karewa. Ina za ka? Zan koma asibiti. Ikon Allah, yadda ta da abu. yau da sauki a kan jiya da kin ganta jiya sai kin tausaya mata fiye da yau haka kwarai kuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam malam assalamu alaikum ya mai jiki ina mamakin yadda ka dawo yalla bai kuma kai ɗaya baka daɗe da barin wajen nan ba fa kuma na tabbata baka biya bashin baccin ka na jiya ba kai ma malam na tabbata baka yi bacci ba bismillah san da zai an zo lafiya annatu shi ne sultan da nake gani san da zuwa kai daɗe wallahi ban san kai bane Eh, fita Ina za ka? Zan koma asibiti. yadda ba ai yau da sauki a kan jiya da kin ganta jiya sai kin tausaya mata fiye da yau hakan kwarai ya mai jiki ina mamakin yadda ka dawo yalla kuma kai daya baka daɗe da barin wajen nan ba fa kuma na tabbata baka biya bashin baccin ka na jiya ba kai ma malam na tabbata baka yi bacci ba bismillah san da zai annatu shine sultan da nake gani san da zuwa ranka daɗe wallahi ban san kai bane ba ba ba ina sai ka ce kin ga ban tsoro ni ma fa mutum ne kamar kowa kuma a haifa aikin haifi kamata dan me daga kin ga na matso kusa da ke kuma ki tsorata ai bai kamata ba ni ma ba a san raina nake so jama'a su rigabi na ɗuru haka ba ba na so ai ta maganganu da kirari na ƙarya ana so a dora maka girman kai karfi da yaji shi yasa da na tashi fitowa daga gida babu wanda ya san lokacin da na fita kuma babu wanda ya san inda shi ne na tafi nan yanzu da dukkan shugabanni za su ɗauki irin halinka su ji tsoron Allah da duniya ta zauna lafiya ga kowa ya ji daɗi ba dai yaya jikin naki alhamdulillah to Allah ya sa ka fara ci Allah ya kiyaye gaba kuma amin ya amin wai malam ko bari ya bata jin hausa ne dan tunda bakin ta ya bude larabci kawai take mu tana jin hausa sai dai larabcin ma ta to waziri da ya gaya min labarin maganin hadarin mota da aka an ce ma asibitin ka kwana ko Kwarai kuwa ranka ya daɗe. To Allah shi ƙara lafiya amma ina da tabbatar maka cewa zuciyarka mai kyau ne cike take da tausayi kwarai da gaske duk inda ake son mai tausayi mai imani ta kai nan ka wuce nan. Allah dai shi albarka wannan abu yayi daɗi kwarai da gaske. Amin ranka ya daɗe. Sannu. To, ya labarin Binta da Khadija? Dukkaninsu lafiya ƙalau ranka ya daɗe. ba wani matsala ko? ba wata matsala to Allah ya kara muku zama lafiya Allah ya kara muku zama lafiya wato ina faɗa maka cewa da matsayinka da matsayin binta matarka a wurina duk ɗaya ne ba ku da bambanci duk ɗaya ne saboda ni a rayuwata ba da aminin da ya wuce mahaifinka Allah ya ji kanshi wannan ɗan talaki yana ƙauna har wannan mutum ya bar duniya sunana ne a leɓen baki shi wannan aminci da muke da shi shi ya sa na ce lalle lalle ka auri yarsa wato ita wannan binta da kuke tare kuma nake son yanzu ko da yake bayan bayi da rai ka ci gaba da rike ta amana insha Allah za a yi da yadda ka ranka da yaushe za ka min Khadija matsayin hira <laughs> yau da yamma kuku sai gobe duk lokacin da ka buƙace ta ranka da to a kawo ta yau da yamma ko gobe ta yi min hira ko an gama ranka da Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum salam ranka da Badiya. Ina su malam Malam bai dawo daga masallaci ba. Umma kuma ta je karɓar magani. Ya ke ƙara ji da jikin Ciki da sauki. Wato Badiya sai haƙuri. domin dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora bawansa to bawa dole ya karba kuma ya godiya ubangiji na ya yi min komai na alkhairi ya sultan don me zan jawo shi don ya jarrabe ni da ciwo bayan ina da tabbacin shi ne zai kawo min sauki a lokacin da na buɗe idanuwa na ganna cikin wannan halin sai na tuna da maganar annabi ibrahim a cikin suratul shura inda yake faɗin ni'imomin allah a gare shi ya ce allazi khalaqani ba huwa Shi ne wanda ya halicce ni kuma ya shiryar da ni wallazi huwa yud'imuni wa yaskini kuma shi ne ya ciyar da ni kuma ya shayar da ni wa iza mariftu fa huwa ni. kuma shi ne wanda a duk lokacin da nake halar rashin lafiya yake bani sauki Allahu akbar malama badiya a shi dai ke malama ce sosai kin haddace alqur'ani na haddace tun ina shekara goma sha uku hmm? a wannan shekara goma sha uku da kika ce kin haddace alqur'ani kenan kin karanta littattafai da dama gaskiya na yi karatu sosai a wajen mahaifina a wajen na ce bukari da muslim da kuma wasu littattafan hadisai bukari da muslim kin haddace fiƙi fa duka gaskiya na karanta littattafai da dama ba san iyayensu ba Amin alaikum salam. Ai ban san ka so ba. Ai malam ina nan ina ɗaukan darasi a wajen malama Badiya. shi ma malami ne. Baka je gefe ta jawo ba. <laughs> Ai ba sai kin faɗa ba Badiya. Babu mai kasancewa da hali irin nasa sai malami. Jahili ba zai taɓa samun hali irin na sultan Gidan da ka bamu ya yi ba mu girma. ranka ba irin gidajen da muke zama ba zan so ka canza mana da irin nan a'a mana ai wannan gida da ku ya fi dacewa na ya kamata a ce kun zo ga abinci kala kala ni dai wannan jin daɗi ya yi yawa kai dai malam ai batun abinci iyakacin bakin kokari na nake dan ban taɓa yin wani abu domin na burge abin da kuke ci shi nake ci haka zalika jama'ar gidana duk kashi suke ce hatta masu gadi wato malam wani abu da yake bani mamaki shi ne. yadda badiya take magana kamar ba da ƙauye take ba dukkanin maganganunta akwai hankali a ciki da basira ai kyawawan kalamu na cikin alƙur'ani da hadisin manzon Allah da ba wani abu ake nufi da ƙauyancin ba illa jahilci duk wani mai ilimi dole ne ka same shi da iya magana kuma ba za ka taɓa ganin ƙauyanci a tare da shi gaskiya ne malam domin na ga misali daga wajen badiya. malam um, ni zan tafi gida ko da za ku fahimci wani abu sai ku yi amfani da wani. Allah ya saka da ta Allah ya saka da